jama'a assalamu alaikum mu raka daga nan ci gaba da kawo muku ainihin bayanin da muka fara da malam makari wato babban limami na central mosque da ke abuja wanda suke biye da mu a cikin wancan shiri kun ji inda muka tattauna yadda yake bayanin rashin mai da malamai musamman malama asalin malamai na zore ba a basu ainihin muhimmanci na yi tambaya inda muka katsa shirin inda nake kokar musu tambaya akan me yasa malamai to tunda su ne ana ba kuma masana addini kuma masana za mu iya cewa al'amura da mu'amala da na jama'a ba za su shigo ainihin wannan tafiya na siyasa a wannan tafiya da su ba ya Allah idan al'umma suka zaɓe su za a rage wasu abubuwa saɓanin yanzu zaka ga kaɗan ne in aka kasa abin kashi a za mu iya cewa kashi ɗari to bai fi kashi ɗaya ne ko biyu ne kaɗai wanda zaka ga a zahirance a bayyanance da maganar da ke fita daga bakin al'umma masana ne malamai mafi yawanci zaka ga attajirai ne masu kuɗi da 'yan kasuwa suke harkar siyasa din to me yasa tambayar da na shi Sheikh Makari shine me yasa malamai ba za su shigo cikin wannan harka na siyasa a dama da su ba ga kuma irin asan da ainihin Imam ya bani to Allah ya saka da kai na saba da kai kwarai a cikin wannan maganganu a wani malamin mu yana cewa abin da muke nema shine mu musuluntar da siyasa ba mu siyasantar da musulunci ba to mu musuluntar da siyasa ba mu siyasantar da musulunci ba hmm. abin da muke nema shine 'yan siyasanmu su gane addini su aikata addini ba malamanmu su koma su shiga siyasa ba domin idan 'yan siyasa suka gane addini suka aikata addini ya sha bamban da malami ya je ya shiga wannan kazantacciyar siyasan da yadda ka fara bayanin ta kai da kanka ka ce harkar kuɗi ne to ba ma harkar kuɗi kawai ba Harkar kuɗi ne da harkoki ƙazamai ƙwarai matuƙa kazamai mm. ƙwarai matuka ƙazamai ta fuskan wato fajirci ƙazamai ta fuskan tsarin yadda ake gudanar da shi rashin gaskiyan da yake tattare da tsarin kawai a bayyane ne kaman a takarda ne kawai gaskiya mafi mm. yawa mm. da kuma mutum kai da kanka ka sani na sani da ni dan Najeriya ne kuma wasu abubuwan zan iya tabbatar da su ko da da documents ne a a corruption da barnar da ke cikin wannan tsarin ba tsari ne da zai yi a ce wai malami ya zo ya shiga shi kaɗai ko su biyu su iya gyara mu fatan da muke mm. ni matsayina a cikin wannan shi gyara ba wai na yana daga cikin sanin ayoyi da sanin hadisai bane ina cikin wanda da ƙarfi ba su goyon bayan malamai su shiga siyasa da ƙarfi ina inkarin haka domin na tabbatar idan malami ya shiga siyasa farkon abin da zai fara rasawa shine mutuncinsa mm. na biyu abin da zai biyo bayan wannan ya rasa shine kalmarsa idan da in ya faɗi magana tana da sada cikin mutane dubu ɗari to daga ran da ya shiga siyasa bayan wata ɗaya in ya faɗa ba za ta zama tana da sada cikin mutum ɗari ba to ana nan ana nan in bai hankali ba har addininsa sai ya rasa Allah ya kare mu so da ni bana goyon baya bana goyon baya a ɗari bisa ɗari wannan matsayin nawa tun shekara ashirin haka yake kuma ba wani abu da ya faru wanda ya sa na ji ina da ra'ayin canji ko sassauci a cikin wannan. wato gara su 'yan siyasa su canza su canza wajibin malami ya koyar da ɗan siyasa ya koya masa addini ya hmm. nuna masa abin da Allah ya ce ya nuna masa abin da ya kamata shi ma ba ta hanyar bin 'yan siyasa a baya kana zuwa kana zama a reception hmm. tare da 'yan siyasa kana jiran ka ga ba ba ta hanyar bin su kana musu fadanci ba ta hanyar da addini ya koyar tare da izza da girma na ilimi tare da mutunta ilimin nan da kake dauke da shi ba tare da kaskanta ilimi da wulakantar da shi ba abinda muke bukata abin da muke bukata shine musulunci a aikace ba a surutu ba hmm. menene abin da nake nufi dan wai malami ya haddace ayoyi ko ya haddace hadisai ko ya haddace maganganun malamai wannan ba shi yake nufin cewa halayensa halayen musulunci bane hmm. ba shi yake nufin mu'amalar sa, mu'amalar musulunci bane zai yuyu ka ga mutum ba ma musulmi bane amma shine an tambaye ni kwanan nan magana cin shahararriya na faɗe ta an ta wai wai wai da in zaɓi musulmi da in zaɓi kirista wanne zan zaɓa na ce zan zaɓi mai halin musulunci ba mai sunan musulunci ba zan zaɓi mai halin musulunci me nake nufi da halin musulunci mai gaskiya mai amana wanda ba zai cuci al'umma ba wanda zai adalci tsakanin mabiya wanda zai kaza ko da sunan shi jacob ne ko joseph ko johnson ba zan zaɓi mare wannan sunayen ba ko sunan shi abdullahi ko abdulrahman ko abdulrahim ma'ana dai ana neman adalci adalci ake nema a cikin shugaba ba kan waye in kawai adalci ba shi ne ma'auni ba adalci wane ne mai gaskiya wane ne mai amana wane ne mai adalci wane ne zai isar wa al'umma da hakkin su shi ake nema yaudara ce da sunan addini yana cikin sashen ci da addini a daga daga maka mutum ana ga addinin mu hmm. sashen ci da addini ne zalunci ne bai da wani asali abinda ake nema wannan zamantakewa ne ba wai limanci muka ce za a yi ba shin ka taba zuwa kana neman pilot zai tuka ka a jirgi ka ce kai kana jiran sai ka kaga Abdullahi zai tuka ka years of experience hours menene piloting kake nema awa nawa yayi yana tuka jirgi menene experience dinsa menene gwanintansa saboda abinda za a yi ke ko ka je asibiti ka ce a'a kai dole sai abdullahi ko abdurrahman zai fiɗe ka ko da bai iya ba ga consultant mai shekara 20 ko 30 joseph ko jacob saboda haka annan ma magana ce ta wa zai wa al'umma adalci waye zai ba zai rike amanan su waye ya san kamar dai yadda ya zo a cikin suratu yusuf inna khayra man ista'jarta al-qawiyyu al tawil amin a suratul qasas ko inna khayra man ista'jarta al-qawiyyu amin wato wanda yake da kuwa da amana wanda ya hada wannan sifofin din kaga ba amince addini ba siffa ko aka tabbana na na haka suratul yusuf it'ami ala hazaimil ardi inni hafizun alimun da ake nema kenan wannan su ne sifofi saboda magana ce ta zamantakewa da rayuwar al'umma so haka waye zai kiyaye wannan zamantakewan da rayuwan zai ma mutane adalci ba zai cuce su ba muna fatan wayewan al'umman mu da iliminsu ya kai lokacin da za su fahimci wannan a daina yaudarar mutane da sunan addini a daina ci da sunan addini ba abin da addinin musulunci ya koyar ba kenan a rika rarraba kan mutane da sunan addini dan isa zuwa ga maslaha ta kai Da haka ni malamai zan koma zuwa ga maganar mu abinda nake ganin ya dace da su shine su ƙara ba da gudunmuwa wajen ilmantar da al'umma su ƙara ba da gudunmuwa wajen tarbiyyantar nagartacciyar al'umma wadda za ta zo ta ɗauki ragamar wannan al'umman ɗauka mai kyau amma a ita cewa malamai su zo su shiga siyasa a dama da su a dama mai da su a dama kazanta da su ni ba na goyon bayan wannan ba na goyon baya jumlatan wa tafsilan kuma duk malamin da ya shiga siyasa ina tausayin sa ya cire wata rigansa mai girma ya sa wacce take koma bayan wannan sannan kuma siyasa da sunan addini wanda da wahala malamin ya shiga siyasa bai addinantar da siyasa ba hmm. to siyasa da sunan addini na gaya maka matsayi na hmm, kansa to a takaice gaskiya ni wannan su ne fahimta ta kuma ba za su ba su taba canzawa ba kuma duk abubuwan da ke faruwa har yanzu a Nigeria da sauran sassan duniya suna ƙara nuna mun ci gaba da dawwama akan wannan matsayin nawa da wannan fahimtar nawa ne. Karamaka Allah ya saka da. Amin.